Siddiq. da kanki gaba kanki da aikin gulma da na sa ido kanka gaba kanka da aikin gulma na ido jeji da kanki gaba kanki da aikin gulma da na sa ido jeji da kanka da bakanka da aikin gulma da na sa ido